وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قال رحمه الله حسن الظن بالله har yanzu a cikin wannan littafin malam ya sake shiga wani babi wanda yake babi ne mai muhimmanci shine abin da ya shafi kyautata zato ga Allah madaukakin sarki shine husnu afanni billah kyauta kyautata zato ga Allah madaukakin sarki asalin kyautata zato ga Allah madaukakin sarki suka ce ta mu'minai kuma Allah madaukakin sarki ya ambaci wasu mu'minai ke cewa alladina ya annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilayhi raji'un wannan kuma kyautata zato ne ga Allah madaukakin sarki nan, waɗanda za su karɓi littafin su da hannun dama in sun tashi ranar tashin alkiyama Allah madaukakin sarki yana cewa bayan an ba su daga cikin abin da za su furta na farin ciki shine zai ce inni zanantu anni mulaqin hisabiya fa huwa fi 'ishati radiya ai aikantu ina mai tabbatarwa ma'ana da kyautata zaton cewa ma'ana zan sadu da sakamako na kyakkyawa to wasu daga cikin mutane suna sakankan cewa ma'ana akan wannan ko kuma suna rashin fahimtar kyautata zato ga Allah madaukakin sarki shine mala yace wa kattikali ba'dihim ala qawlihi sallallahu alaihi wa sallama hakiyan an rabbih ana inda husni dhanni abdi bi falyadhunna bi ma sha'a cewa ni ina inda bawa na yake kyautata zato da ni da haka duk abin da ya so ya zata da ni wani hadisi ne wanda yake kudusi a rawaito shi daga wafila ibn al-asqa a cikin sunanin dari to wasu suna karancin fahimta ga wannan hadisi inda Allah madaukakin sarki ya ce yana wajen da bawa yake kyautata zato da shi to me ake nufi da kyautata zato ga Allah Ya yace ya anima kana fi zannihi fa inni fa'idu bihi duk abin da ke tunaninsa to Allah ya ce ni zan aikata hakan da shi wala ريب ان ما husna حسن الظن انما يكون مع الاحسان mala yace babu makawashi shi kyautata zato ga Allah madaukakin sarki yana tafiya ne tare da kyautata bauta ga Allah ana wanda ya kyautata bauta ga Allah shine zai samu kyakkyawan zato a wajen Allah madaukakin sarki wanda kuma bai kyautata bauta ba hada la yuksinu dhanna billah wannan ba zai kyautata zato da Allah ba قال يجي وهذا موجود قال فإن المحسن domin shi mai kyautatawa mai kyautata aiki huwa hasanu dhanni bi rabbih mai kyautata zato ne da mahaliccinsa annahu jazihi, ihsanahu cewa zai yi mishi sakamakon wannan kyautatawa da yayi wala yukhlifu hu kuma ba zai saɓa masa alƙawarinsa ba wa yaqbalu tawbatahu kuma zai karbi tubansa haka wannan shine husnul dhann mutum yayi aiki kuma yana mai yaƙinin cewa Allah maɗaukakin sarki zai mishi kyakkyawan sakamako akan abin da yayi sannan idan yayi tuba Allah maɗaukakin sarki zai karɓi tubansa wa ammal musi amma mutum yazo shi mai laifuffuka ne mai kurakurai ne almusiru alal kaba'ir kuma wanda ya ki rabuwa da manya-manyan laifuffuka yana aikatawa wa zulmi da zalunci wal mukhalafat da duk wani abu nau'i na sabawa ce fa inna wuhshatal ma'asi ai wannan kunci na sabo da ya aikata din wa zulmi da zalunci wal da aikata aukawa cikin haram tamna'uhu min husni dhanni bi rabbih wannan sheki shi zai hana shi kyautata zato da Allah wa hada mawjudun fi shahid mala yace wannan abu ne wanda ake iya misali da shi ana ganin shi fa innal abdal adika sai ba da misali yace kaman ba wanda ya tsere ma ubangidansa ya gudu ya bar biyayya ga ubangidan nasa ya saba masa la yusani dhanna bihi wannan ba zai kyautata zato da cewa duk wanda ubangidan nashi ya kama shi zai mishi kyakkyawan abu ba saboda me saboda ya saba masa wala Jamiu, wahshatal isa'ati ihsanu banni abada cewa da munana aiki da kuma kyautata zato har abada ba sa taba haduwa mutum ba zai zo yana auka aika yana aikata manya-manyan laifuffuka ba kuma duk da haka yufsinu zanna bi rabbihi ba sai yana ganin Allah ya ya kyautata masa ai Allah ya ce hal jaza'ul ihsanu illa al-ihsan ai ma jazaul ihsani illa lisan babu sakamako na kyautatawa illa kyautatawa haka nan Allah ya ce wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha ani ba sakamakon mummuna shine mummuna haka wanda ya munanta ya aikata sako bayan da zai yi tsammanin haka kawai Allah madaukakin sarki ya kyale shi qala fa innal musii'a domin shi mai laifi mustawhishun bi qadri isaatihi gurgudan munantawansa gurgudan irin kuncin da zai samu wa ahsanun nasi dhannan bi rabbih atwa'ahum lahu kuma wanda suka fi kyautata zato ga Allah sune wanda suka fi biyayya ga Allah kamar yadda muka yi misali a farkon darasi alladhina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilayhi raji'un sune bayan Allah na kwarai wanda suke kyautata zaton saduwa da Allah madaukakin sarki kuma suna da tabbacin cewa ga Allah za su koma kama qala al-hasan al-basri kama inda hasan al-basri rahimahullah yace innal mu'mina shi mu'mini ahsana dhanna bi rabbih ya kyautata zato da mahaliccinsa fa ahsana al-amal dan haka sai ta kyautata aiki haka duk wanda ya kyautata zato da Allah madaukakin sarki zai ƙara kyautata ayyukan sani wa innal fajira shi kuwa mai laifi mai sabo asa adhanna bi rabbih ya munanta zato da mahaliccinsa fa asa al'amal dan haka sai ya munanta aiki to malam sai ya kawo tambaya ya wa kaifa yakunu muhsinu dhanni bi rabbih man huwa sharidun anhu ta yaya za a ce mai kyautata zato ga Allah madaukakin sarki alhalin kullun yana guje ma biyayyar Allah halun murtamilun fi masafitihi kullum a kai kawo yake cikin abubuwan da suke ma'ana jawo fushin Allah wa ma yaghdabuhu da kuma abin da yake wato fusata shi muta'arridun li la'nati wanda yake bijirar da shi zuwa ga la'anar Allah kad hana haqquhu wa amruhu alaihi fa adaahu dan haka shi a wajensa haƙƙin Allah ya ya wulakantar da shi don haka sai ya zama bai kulawa da haƙƙin Allah wa hana nahyuhu alaihi fartakabahu kuma hanin da Allah yayi bai dauke shi komai ba sai yana auka masa wa asarra alaihi kuma yana sanin laifi ne kuma bai bari ba yace wa kaifa yufsinu dhanna bi rabbihi man barazahu bil muharaba ya ya za a yi a ce wanda yayi fito na fito da Allah da yaki a ce ya kyautata zato da Allah wa ada abu kuma yayi kiyayya da waliyan Allah wa wala a'da'ahu kuma ya jibinci makiya Allah wa jahata sifatin lahu kuma ya kore wasu sifofin Allah ya hana ma Allah waɗannan sifofi ɗin. wa asa zanna dhanna bima wasafa bihi nafsuhu kuma ya munanta zato da abinda Allah ya siffanta kanshi da shi wa wasafahu bihi rasuluhu sallallahu alaihi kuma da abin da manzo ya siffanta Allah madaukakin sarki da shi wannan kamar mai da martani ne ga waɗanda suke jirkita wasu siffofin Allah ko ma su kore su gaba daya ko ƙaryatawa akwai siffofi na Allah madaukakin sarki waɗanda ake kiran su as-sifatu al-fi'liya siffofi na aiki wanda Allah madaukakin sarki yana aikata abin da yaso inna Allah yaf'alu ma yasha ko to an zalal misali shine kaman yadda Allah madaukakin sarki manzala sallallahu alaihi wasallam ya siffanta da cewa inna allaha yanzilu rabbuna tabaaraka wa ta'ala ila sama'id dunya kullal laylati cewa shi Allah mahaliccin mu yana saukowa saman duniya cikin kowane dare to su sai su to su ce a a wannan ba daidai bane kuskure mana suna nuna kaman sun fa annabin Allah sanin Allah suka ce ai ba za a ce Allah na sauka ba sai dai a ce rahamar shi ce dai take sauka da ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya san rahamar Allah amma bai ce ah, inna rahmatallahi tanzil ba ce inna allaha rabbuna tabaraka wa ta'ala yanzilu ila sama'id dunya inda rahama ce ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba zai koye ba domin bai halatta ga annabin Allah ya ɓoye wani bayani lokacin da ake da tsananin bukatarsa kun gane ko ko kuma zuwa da Allah madaukakin sarki zai yi ranar tashin kiyama Allah zai zo domin sakamako tsakanin bayi ko wannan shine abin da Allah ya bada labari a littafinsa hal yanzuruna illa an ya'tiyahumullahu fi dhulalin min al-ghamami wal mala'ikatu wa qudiya al-amr wa ja'a rabbuka wal malaku saffan saffa nan, hal yanzuruna illa an ya'tiya rabbuka aw ya'tiya ba'd ayati rabbiko to sai suka ce a'a Allah ba zai zo ba sai dai al'amarin Allah ne zai kasance to wannan kore wata siffa ce da Allah ya tabbatar ma da kansa shi Allah shi ya tabbatar ma da kansa haka ko kuma annabin sama sallallahu alaihi wa sallam ya tabbatar ma da kansa wannan siffa wannan sifat ne fi'iliya tabbatar ma da Allah wannan siffar bai nuna cewa ka kwatanta Allah da bayinsa domin Allah ya ce laisa kamithlihi shay laisa kamithlihi shay ba wani abu da yake daidai da Allah saboda hakan Allah ya tabbatar ma da kanshi sifa ba a koriya, to yace duk wanda yayi haka wannan ya munanta zato da Allah wa zanna bi jahlihi anna zahira zalika balalun wa kufr kuma a jahilcin shi yana daukan cewa ai fadan hakan kafirci ne ko bata ne wa kaifa yahsunu dhannu yuhsinu dhanna biman yadhunnu annahu la yatakallam wa la ya'mur wa la yanha wa la yarda wa la yaghdab ta yaya za a kyautata zato da mutumin da yake zaton cewa Allah bai magana sun kore cewa Allah bai magana a cewa Allah la yatakallam da haka suka ce alqur'ani ba maganar Allah bane abinda suke faɗa kenan annahu laysa kalamu kuma alhalin kuwa zancen Allah ne Allah ya tabbatar ma da kanshi cewa zancen shi ne Allah ce wa in ahadun al mushrikina stajaraka fa ajilhu hatta yasma'a kalam Allah hatta yasma'a kalam Allah Allah ya tabbatar da cewa zancen shi ne kalam Allah suka ce wala ya amur kuma Allah baya umarni wala yanha bai hani wala yarda kuma Allah bai yarda wala yaghdabu kuma suka ce Allah bai fushi To ga sun kore sufofin da Allah madaukakin sarki ya tabbatar ma da kansa Allah ya tabbatar ma da kansa cewa yana yarda to shine Allah madaukakin sarki yake cewa radiyallahu anhum wa radu an Allah ya yarda da sahabbai kuma sun yarda da shi ko haka nan kuma Allah yana fushi Allah madaukakin sarki yace al-maghdubi alaihim ay alladhina ghadiba Allahu alaihim ko to irin waɗannan abubuwa din duk idan suka zo ana tabbatar ma da Allah ne in Allah ya kore ma kanshi wani abu sai ka kore masa idan kuma ya tabbatar ma da kanshi abu sai ka tabbatar masa amma ba za ka zo ka yi mummunan zato ga Allah ba shi wannan mummunan zato ne وقد قال الله تعالى في حق sam'ihi bi في تعلق سمعه ببعض الجزئيات وهو سر من القول kuma Allah madaukakin sarki wato ya faɗa akan waɗanda suke kokwantan cewa Allah maɗaukacin sarki yana jin zancen wasu daga cikin bayinsa ko dukkanin bayin shi ba abin da yake buyan masa shine da Allah ya ce wa zalikum dhannukum alladhi dhanantum bi rabbikum ardakum fa asbahtum min al wannan sai an koma daga bayan ayar za a fahimci menene abin da Allah yake nufi Allah ya ce wa qalu lima shahidtum alaina qalu an taqana Allahu alladhi an taqa kulli shay'in wa huwa khalaqakum awwala marratin wa ilayhi turja'un wama kuntum tastatiruna an yashhada alaykum sam'ukum wala absarukum wala juludukum walakin dhanantum anna allaha la ya'lamu katiran mimma ta'lamun wannan shine zannu anna allaha la ya'lamu katiran mimma sun yi tsammanin Allah bai san da yawa daga cikin abin da suke aikata ba Allah ya ce wa dhalikum dhannukum alladhi dhanantum bi rabbikum ardakum wannan mummunan zaton da kuka yi ga Allah shine ya halakar da ku wannan ardakum ay ahlakakum shine kai ku zuwa ga halaka fa asbahtum min al-khasirin sai kuka wayi gari kuka zamanto masu asara yace fa haula'i waɗannan lamma zannu anna Allah la ya'lamu kathiran mimma ya'malun da suka yi tsammanin cewa Allah madaukakin sarki bai san abu da yawa daga cikin abin da suke aikatawa ba kana haza isa'atul li dhannihim bihim wannan shine wato mummunan zaton da suka yi fa ara fa ardahum dhann wannan zaton sai ya halakar da su kuma da yace wa haza sha'anu kulli man jahata sifati kamalihi wannan shine al'amarin duk wanda ya kore siffofin Allah wa nu'uti jalalihi ko wasu alamomi da suke nuna girman Allah wa wasfihi bima la yaliqu bihi ko suka siffanta Allah da abin da bai dace da shi ba fa idza dhanna hadha annahu yudkhiluhu aljanna duk wanda yayi wannan mummunan zaton kuma yayi tsammanin cewa a hakan Allah ya shigar da shi aljanna mala yace kana hadha gururan wannan yaudarar kanshi yake wa khida'an min nafsihi yana yaudarar kansa ne wa taswilan min ash-shaytan wannan kuma wani wato asalin rudi ne na shaytan la ihsanu dhannin bi rabbi ba kyautata zato da Allah ba kuma da yace fa ta'ammal hadha al-mawdi'a ka lura da wannan gabar sosai wa ta'ammal shiddat al-hajati ilayhi kuma ka lura da tsananin bukata ga fahimtar wannan gaba din kuma wannan gabar ta haifar da abubuwa da yawa ko Eh, waɗannan wasu misalai ne da ya kawo duk da yake ba dole wasu su iya ganin shi a fili ba babban misali da ya fi fitowa fili da aka fi kai kawo a kansa shine maganar istiwa maganar istiwa Allah ya daidaito akan al'arshi ko Allah ya ce kun mastawa ilar sama eh, ar-rahmanu 'ala arshi stawa ko ar-rahmanu 'ala arshi stawa to wasu suna kore wannan istiwa din suna cewa ya za a yi a ce Allah ya daidaito akan al'arshi abin da yasa kuma suke faɗan haka mummunan zato ne suke yi ma Allah domin suna ganin an ce daidaito kamar yanda mutum zai daidaito akan abu haka suke siffanta Allah ya daidaito kuma Allah laisa kamithlihi shay huwa istiwa'uhu ta'ala laisa kastiwa'i ba daidai ke da daidaito na ba kaman yanda nuzulullah laysa ka nuzuli yanda Allah yake sauka ba daidai yake da yanda bayinsa suke sauka ba kaman kai ka hau gidan sama ka sauka bane huwa nuzulun yaliqu bi jalali sauka ne wanda ya dace da Allah yanzu kaman misali in ka dauki Allah ya saukar da alqur'ani ai ko ma'ana da saukan alqur'ani da mutun ya hau gidan sama ya sauka ɗaya ne ko ba ɗaya bane to in dai ba ɗaya a ashe Allah maɗaukacin sarki dan ya ce yana sauka saman duniya bayan da za a iya zama ɗaya da saukan bayinsa ko haka ko da abu an yi tarayya a cikin sunansa ba shi yake nuna cewa abin ya zama ya zama duka iri ɗaya ba ko yanzu dukkan ma cikin masallacin nan ba muna sanye da riguna ba duk mai sunansu riga duk iri ɗaya ne kowace da irinta haka dan ka ce istiwa'i kowa da irin istiwa'insa akwai istiwa'in Allah akwai yanda zaka hau dabba ka daidaita Allah ya ce tastawu ala buhurihi ko summa tazkuru ni'mata rabbikum istiwa'ul insani ala dabba ma'ruf mutun ya hau kan dabba ya daidaitu abu ne wanda yake sananne kuma duk wanda yace ya kwatanta haka da Allah daidaitan shi akan al'arshi wannan shine yayi mummunan zato ga Allah domin Allah laysa kamithlihi shay' ba wani abin da ya daidai da Allah haka sai dai a fassara shi cewa istiwa ne wanda ya liku bihi tabaraka wa ta'ala ma'ana istiwa ne wanda ya dace da Allah maɗaukakin sarki ba irin na bayinsa ba an gane ko saboda haka kar mutum ya je yana aukawa cikin wasu irin fassarori da zai zama fassarori ne waɗanda suke kai shi zuwa ga halaka domin kuwa yana kore abin da Allah ya tabbatar an gane ko wannan shine Allah yake cewa ah, wa yanquduna ah, ma amara Allah bi bihi an yusal abinda Allah ya ce a tabbatar sai su yanke shi ba su tabbatarwa kada sai malam ya ce wa kaifa yajtami'u fi qalbi abdi كيقونه بأنه ملاك الله وأن الله يسمع كلامه ويرى مكانه ويعلم سره وعلانيته ولا يخفى عليه خافية من أمره وأنه موقوف بين يديه ومسؤول عن كل ما عمل وهو مقيم على مساقطه مضيع لأوامره مؤقل لحقوقه وهو مع هذا يحسن الظن به ما ليش تيا ذا أشي أي بزي تبع دواء زوجي يرباوة أشي باوة yana da yakinin zai sadu da Allah kuma ya san cewa Allah yana jin sa yana ganinsa ya san abin da yake a ɓoye ko a fili kuma ba abin da yake ɓoyen masa daga al'amarin sa, kuma ya san zai tsaya gaban Allah kuma Allah ya tambaye shi sannan a wannan lokacin duk da haka kuma bawan yana saba ma Allah kuma a ce yana sakaci da umarnin Allah sannan duk da haka a ce wannan mai kyautata zato ne ga Allah shi ba zai haɗu ba din mai kyautata zato ga Allah madaukakin sarki ba zai aikata haka yace wa hal hadha illa min khada'in nufusi wa ghururul amani wannan ba komai bane illa ai ma'ana yaudarar kai da kuma dogon buri da haka duk wanda zai kyautata zato ga Allah madaukakin sarki sai ya zamanto mai kyautata bauta ga Allah gane ko mutum ba zai zama yana saban Allah kuma ya ce to yana kyautata tsammanin kuma Allah zai masa jin kai ba in gane ko haka wanda yake tsammanin jin ka Allah madaukakin sarki yuhsinul amal zai kyautata aiki ne wa qad abu umamata sahal ibn hunayf radiyallahu anhu wannan ɗaya daga cikin eh, sahabbai ke cewa khaltu ana wa urwatu ibn zubair eh, yake cewa ba sahabi ba tabi yake cewa da ni da urwa dan zubair mun shiga wajen aisha radiyallahu anha sai take ce mata sai take ce mana mu biyu law ra'aytuma rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi maradin lahu ina ma da a ce kun ga annabin Allah cikin wani rashin lafiya da yayi alhalin yana da wasu kudade wasu dinarori guda shida ko guda bakwai sai ya umarce ni da cewa in je in raba su ita Aisha kenan radiyallahu anha fashagalani wajhu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam hatta afahu mana Jinyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ta shagaltar da ni sai na manta ma da maganar da yake ta maganar dinarori domin raba dinarori ga wasu abu ne amma dai jinyar shi sai ta kafi karfin wani da haka saboda ƙaunarsa sai ta ce sai na shagaltu da jinyarsa har na mance da abin da ya ce na yi sannan lokacin da ya samu sauki sai ya tambaye ni me kika aikata da abin nan da na ce ki har ke raba waɗannan dinarorin guda shida sai ta ce sai na kada baki na ce la wallahi ta ce wallahi ban yi ba laƙar na shagala ni waje uka lallai rashin lafiyanka shi ne abin da ya shagaltar da ni ƙala sai ta ce fada abiha sai ya sa aka kawo wannan dinarorin fada a hafi kafi ya sanya a tafin hannunsa faƙa da sai ya ce ma zannu biyun lahi laulaƙi allaha wa hadihi inda meye annabin Allah yake tsammanin inda ya sadu da Allah alhalin wannan abubuwan na hannunsa wannan kyautata zato ne ga Allah in gane ko kaga tunda a ce yana kyautata zato ga Allah madaukakin sarki yana ganin wannan abin da ba a raba ba ma'ana inda ya sadu da Allah kila Allah zai tambaye shi akai haka yayi aikin kuma yana kyautata zaton saduwa da Allah madaukakin sarki mana ta iya yiwuwa wani haƙƙi ne a wuyansa da ya kamata ya bayar sai bai bayar ba abinda Malam yake so ya bayani da wannan kissar shine wanda yake tsoron Allah madaukakin sarki baya shiga cikin haƙƙin wani mana ba zai yiwu mutum yana danne ko yana aikata haram kuma yana kyautata zato da Allah ba wa fi lafzin ma zanna muhammadun bi rabbih laulaki laqiya wa hadhihi inda wannan lafazin cewa me tsammanin Muhammad sallallahu alaihi wasallama da Allahnsa yayin da zai sari da shi alhalin bai da wannan haƙoƙin ba bai sauke wannan nauyin ba قال يجي فيا لله ما ظن أصحاب billahi والظلمة بالله إذا wa ومظالم ibadi inda, da haka yace ka duba iko Allah me ya tsammanin masu aikata manya-manyan laifuffuka inda za su sadi da Allah alhalin haƙoƙin bayan Allah na wuyansu ya kawo mana wannan kisar ne ta zama misali inda har manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana tsoron kar ya sadu da Allah akwai wani haƙƙi a wuyansa to ya wani wanda zai zo yana aikata laifuka ya ce baya tsammanin ko kuma yana tsammanin rahmar Allah alhalin ga haƙƙi a wuyansa ce fa in kana yanfa'uhum qawluhum idan da a ce zancen su zai amfane su shine ya ce wato hassanna ظنوننا بك إنك لن تعذب ظالما ولا فاسقا فليصنع العبد ما شاء ma'ana in haka ne ai za su yi cewa to mun kyautata zato ga kai ne Allah mun san cewa ba za ka taba azabtar da azzalimi ko fasiki ba ana mutum zai ta shan giya ita zaben shi ya ce to ai shi yana kyautata zaton cewa Allah ba zai mishi azaba ba wannan zai zama yaudarar kai yake to da haka in haka ne ai ba sai aikata abin da ya so wal yartaki kullama nahahu Allah anhu kuma ya aikata duk abin da Allah ya hane shi wal yuhsinu dhannahu billah ya kyauta so ga Allah fa innan nara la tamassuhu ai wuta ba za ta shafe shi ba Allah yace subhanallah ma yablughu al-ghurura bil abdi lallai rudi yana yana kai bawa zuwa ga halaka وقد قال ابراهيم لقومه kuma ku ji abinda annabi ibrahim ya ce ma mutanansa a ifkan alihatan duna Allahi turiduna fama zannukum bi rabbil alamin cewa wato wannan kirkiran alloli da kuke koma bayan Allah madaukakin sarki kuna nufin su to me zatanku da mahalicinku in kuka sadu da shi kuna tsammanin yayi muku jin kai alhalin kun bauta ma wani sa ai ma zannukum bihi an yaf'ala bikum idza laqitumuhu wa qad abattum ghayrahu me kuke tsammani in kuka sadu da Allah alhalin kun bauta ma waninsa kaga magana annabi Ibrahim tana nuna musu cewa fa bautan wanin Allah ba zai kubutar da su a gaban Allah ba duk kyautata zaton su da Allah mutum ya bauta ma wanin Allah kuma yace yana tsammanin ya sadu da Allah Allah ya aife masa alhalin wanin Allah ya bauta shine annabi Ibrahim yake musu ma'ana gargadi cewa fa ma zannukum bi rabbil alamin wannan tambayar amsar ta shine ai me ya tsammanin ku idan kuka tsaya a gaban Allah alhalin kun bauta ma sa kuna ganin hakan zai kubutar da ku ko zai tsirar da ku mutum ne ya gama aikata miyagun ayyukan ayyukansa na zai ce shi ba sai ya tuba ba yana tsammanin fa in ya tsaya a gaban Allah zai zai tsira kaga wannan ba kyakkyawan zato bane wannan mummunan zato ne mai kyakkyawan zato shine yayin da yayi aiki mai kyau sannan kuma yake kyautata zaton Allah zai mishi sakayya na abin da yake wannan shine husnul fan ko shine kaman yanda yazo Aisha radiyallahu anha da ta karanta wata aya a Al-Qur'ani shine walladina yuktuna ma atau wa qulubuhum wajila annahum ila rabbihim raji'un ta karanta wannan aya shi mutane ne waɗanda suke aikata abin da aka ce su aikata amma duk da haka zukatansu suna cike da tsoro sai ta tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam take to ni ina da tambaya wannan yana nufin mutum mumini ne wanda ya imani kuma yake kyawawan ayyuka ai sannan ya hada da munanan ayyuka yake saban Allah shine zai ji tsoron wannan yace a'a ba haka bane ai ana nufin mumini ne wanda ya aiki kuma bai saban Allah ya cika aikin amma kuma yana mai tabbacin cewa zai tsaya a gaban Allah kuma Allah zai mishi sakamako da bincike ce abinda ake nufi ke ai annahu ata ma umira an umarce shi abinda aka umarce shi da shi ya aikata wa ma'a zalika ya khafu Allah azza wa jalla duk da haka yana tsoron Allah haka ba yana nan mai laifi bane qala husnul dhanni huwa husnul amal Allah yace kyakkyawan zato shine kyautata aiki wanda ya kyautata aiki ga Allah wannan shine yake kyautata zato da Allah wanda ko bai kyautata aiki ba wannan ko mi kyakkyawan ta na shirme ne yace wa man ta'ammala hadha al-mawdi wanda ya lura da wannan gaba din haqqat ta'ammul haqiqalin lura alima zai tabbatar da cewa anna husnul dhanni billahi huwa husnul amali nafsuhu cewa kyautata zato ga Allah ba komai bane illa kyautata aiki wanda ya kyautata aiki to shine ya kyautata zato ga Allah fa innal abda domin shi bawa inna ma yahmiluhu ala husni al'amali husni zannihi bi rabbi abin da yake kai bawa ya kyautata aiki shine kyautata zaton shi da Allah madaukakin sarki cewa yujazihi ala a'mali zai mishi sakayya akan ayyukansa wa yuthibuhu alaiha kuma zai bashi lada akai wa yataqabbaluha minhu kuma zai karba daga gare shi fallazi amalahu ala husnil amal husnu dhan da haka abin da ya kai shi da kyautata aiki shine kyautata zato da Allah domin da bai kyautata zato ga Allah ba zai aikin ba amma yanzu mutum ya tsaya wanda yake cire sadaka ya bayar yana neman me a wajen Allah me yake nema a wajen Allah lada yake nema ashe wannan kyautata sadakan da yayi ita ce ta kyautata zato da Allah shi ya kai shi yin wannan aiki wanda zai cire wani abu ya bayar yana neman yarda Allah ma'ana kyautata zato da Allah ne yake sashe wannan to shine abin da malai yake faɗa kamar yadda yazo cikin hadisin Tirmidhi wal Musnad na Imam Ahmad daga hadisin Shaddad dan Aus eh, qala fa kullama hasuna hasuna zannu bi rabbih hasuna amalu duk lokacin da kyautata zaton shi ya karfafa ga Allah to sai kaga aikin shi ya kyautata wa illa in ba haka ba kuwa fa husnul dhanni ma ittiba'il hawa ajazu kyautata zato tare da san zuciya yace wannan gazawa ne wannan bai kai mutum ko ina kamar yanda yazo cikin hadisin Shaddad ibn Aus radiyallahu anhu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'da al-maut wal ajizu man asba nafsahu hawaha wa tamanna ala Allah cewa alkayyis mutumin da yake mai mai lura ko mai hankali ko mai dabara shine wanda ma'ana ya ya nunar da kansa ma'ana shine ya gogar da kansa yayi aiki aiki na bayan mutuwa ma'ana shine mutumin da a duniya yake aiki saboda gobe an gane ko saboda saduwa da Allah wal ajiz kishiyan kuma wancan din shine wanda yake wawa mai wauta mai gazawa shine man asba nafsahu hawaha wanda ya biyar da zuciyar shi abinda take so bana aikata ayyukan saban Allah wa tamanna ala Allah sai yana ma Allah buri kuma bana yana burin kuma ya sadu da Allah ya samu wani abu to kaga na farkon ya fi shi domin shi yayi aiki sannan kuma ma'ana ya, ya, ya, ya kiyaye ya tsare kansa yana neman abin da ke wajen Allah wannan kuma ya saba kuma duk da haka yana nema yana buri a wajen Allah madaukakin sarki cewa bil jumla a dunkula dai fa husnu dhanni shi kyakkyawan zato inna ma yakunu ma an iqadi asbabin najati yana tafiya ne tare da rataya dalilai na samun tsira wa amma ma'an iqadi asbabil halaki amma idan mutum ya bi matakai ko dalilai na halaka to babu magana husnul fan baya ta zato gane ko mutum ne yaje samu ah, ga ruwa ana diba a rijiya mutane suna diba ruwa ko kuma kowa yana kokarin samun ruwa shi sai koma gefe ya zauna yana jiran ruwan ya zo ya same shi ko ce kamar yadda waɗannan suke aiki suke jefa gugarsu su ɗebo ni ma Allah zai kawo wani da zai zo ya ba ya bani kaga wani yana da yaudaran kansa bai tashi ya ɗauki matakan ba ko to haka su da suka ɗauki matakan su ne suke tsammanin za su iya samun wani abu haka wannan shine husnul dhan abinda malai yake so ya nuna mana kada mutum ya gini rayuwar shi akan buri in gane ko eh, shi imani ba buri bane imani shine abinda harshe ya furta zuciya ta kudince kuma gabbai suka yi aiki da shi amma mutum ba zai zo ya ce kawai shi yana cikin muminai bai komai ba yana so ya samu kuma abin da muminai suka samu to wannan eh, ba mummunan zato ne ba kyakkyawan zato ba to mala ya ce to in haka ne kuwa menene bambanci tsakanin kyakkyawan zato da kuma yaudarar kai ko kuma ruduwa shaidan shi yake rudan bayan Allah Allah ya ce ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhum ash-shaytanu illa ghurura hakan Allah ya ce inna shaytana lakum aduwwun fattakhiduhu aduwwa inna ma yad'u hizbahu li as sa'id to shi shaydan yana kai mutane zuwa ga ruɗi ne kawai duk abin da yake gaya wa mutane ne yaudara to me bambanci tsakanin ruɗuwa da kai da kuma kyakkyawan zato sai da ya ce in kila idan da mai tambaya zai ce bal ya ta'atta zalika ويكون مستند حسن الظن ساعة مغفرة الله ورحمته وعفوه وجوده وأن رحمته سبقت غضبه وأنه لا تنفعه العقوبة ولا يضره العفو ce inda wani zai zo ya ce ai abin da sa mutane suke kyautata zato da Allah ko da ba su yi aiki ba ma'ana suka yi laifuffuka saboda yalwar rahamar Allah da yafiyarsa da kyautarsa kuma cewa rahamar Allah ta rinjayi fushinsa kuma azaba ma bayi wannan bai amfanar da Allah kamar yanda kuma yafe ma bayi bai cutar da Allah wani sai zai tara waɗannan abubuwan duka yace ce to ni shi yasa kawai nake aikata abin da ga dama ina ganin rahamar Allah ta kai ta gangame mu gaba ɗaya haka sai ce shi zai aikata saban shi saboda ya san rahamar Allah tana da faɗi ɗaya eh, daga gaske rahamar Allah tana da bayan kuma tarin jaye fushinsa to amma wannan shine zai ba mutum san cewa ya aikata sabo ko a ce ta ku je ku aikata ya Allah ga kora ba ne da abinda kuka aikata Allah mai gafara ne ko yanzu zai ce to ga shi halin da aka samu kai ana yau ku aikata ba kuma Allah zai ne saboda yalwar rahamar Allah ya ce to idan mutum ya kawo wannan wace irin amsa ya kamata a bashi ya ce, al'amru hakaza za a ce haka ne al'amarin wallahu fawqa zalika Allah ma ya wuce kai inda kake faɗa da ma'ana rahamar Allah da yafiyarsa da sun wuce ma kai yanda kake tsammani dan ba sa musaltuwa wa ajallu Allah shine mafi girma wa akramu mafi girmamawa wa ajwadu mafi kyauta wa arhamu mafi jin kai walakin to amma dai ga wata gaba mai ma'ana cewa inna ma yaba'u zalika fi mahallihi la'iqi bihi Allah yana sa wannan inda ya dace yalwa ta tasa tana shiga inda ta dace ba inda bata dace ba fa innahu subhanahu domin shi Allah wanda ya tsarkaka mausufun bil hikma ai an siffanta shi da cewa al'amarin shi akwai gwaninta a ciki shine al hikma in gane ko wal izzatu kuma Allah yana da waya wal intiqam kuma Allah mai daukan fansa ne wa shiddatul batshi Allah mai tsananin kamu ne inna batsha rabbika lashadid shine ma'anar shiddatul batsh wa uqubatu man yastahiqul uquba kuma Allah yana yin azaba ga wanda ya cancanci azabar Falaukana, kana mi'wal husnul dhanni ala mujarrad sifati wa asma'ihi la sharaka fi dhalika al-kabar wal fajir yace inda a ce kyautata zato da Allah tsoron sunayen shi ne kawai da siffofin shi da rahamarsa a shaida da kafiri da musulmi duka ɗaya ne za su yi tarayya a wannan rahamar amma Allah me yace wa kana bil mu'minina rahiman ar-rahman rahama ce mai gangamewa amma jin kansa kuma ya bace mu'mine ne kadai Allah bai ce wa kana wa kana bil ibadi rahiman ba sai ce wa kana bil mu'minina rahiman sai keɓance jin kansa gawa ga mu'minai ai yawmal qiyama Allah zai ji kan mu'minai ne kadai wanda wanda ba mu'minai ba domin fir'auna ba zai tsammanin samun rahama ne zai tsaya gaban Allah nan tashi a kiyama ba ko ko misali Abu Jahal a ce yana tsammanin wata rahama ta Allah ko wa laysa bi mu'min ba cikin mu'minai da haka rahamar Allah ta ke banci mu'minai ne an gane baya jin kansa ya ke banci mu'minai ne don haka ya ce idan da za a tafi a kan abin da su suka bada cewa rahaman Allah tana da faɗi tana da yalwa shaida haka ne da ya shafi mumini da kafi. ko da mai sabo da mai biyayya da kuma waliyin Allah da makiyin Allah fama yanfa'ul mujrimu asma'uhu wa sifatuhu don haka mai laifi wanda ya aikata laifi sunayen Allah da sufofin Allah wannan ba zai zama ya cutar da shi ba wa karba abi sakatihi wa qadarihi alhalin kuwa ya cancanci fushin Allah da azabarsa wa ta'arrada li la'natihi kuma la'anar Allah ta hau kansa wa waqa fi maharimihi kuma ya auka cikin abin da Allah ya haramta wanta haka hurmatihi kuma ya keta abin da Allah ya haramta bal husnu dhanni yanfa'u man taba wa nadima wa afla mala yace alhali hasani shine kyakkyawan zato din nan yana amfana wanda ya tuba ne ko kuma ya yi nadama sannan ya bar laifin dan haka Allah ya ce wa inni daga farun ibad me ya ce wa inni daga farun liman taba wa amana wa amila salihan bai ce wa inni lagaffarun lil ibad ya inni daga farun liman taba wa amana wa amila salihan thumma ihtada wannan su ne Allah zai gafarta musu su ne wannan rahamar za ta lullube su amma ba kowa da kowa ba bi ma'ana allabi lam yatub wanda bai tuba ba wa lam yu'min kuma bai yi imani ba wa lam ya'mal bai yi aiki ba to ta za shi za mu shiga fara wa lam yatub ba tuba ba imani ba aiki haka yace wa inni lagaffarun liman taba wa amana wa amila salihan haka ne yace illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat ashe ko ba na kuwa da kowa ya shafi waɗanda suka cika wannan sharuɗa din dan haka yace ah, bal husnul dhanni yanfa'u man taba wa nadima wa akla. ma'ana wanda ya tuba yayi nadama ya bar laifin wa baddala sayyi'ata bil hasana kuma ya musanya mummunan aiki sai ya maye gurbinta da kyakkyawa wastaqbala baqiyata umrihi kuma ya fuskanci sauran rayuwarsa bil khairi wa ta'a shine fi ma baqiya alaihi min umrihi summa ahsana dhanna ba'daha sannan bayan ya zo da waɗannan abubuwan sai ya kyautata zato ga Allah yace fa hadha huwa husnu dhann wannan shine kyakkyawan zato Wal'awwal, wanda yake tsammanin kuwa rahmar Allah tana da faɗi da waye da sauransu ce wannan gurur ne wanda yana ido dan kanshi kan gane ko wallahu musta'an yace wala tastaqil hadha al-fasl kada ka tsawaita wannan babin fa innal hajata ilayhi shadida akwai tsananin bukata na wannan li kulli ahad ga kowa da kowa yufarriqu baina husni dhanni billahi wa baina al-ghururi bihi ka san menene kyautata zato ga Allah menene kuma yaudaran kai da haka kyautata zato ga Allah shine wanda ya aiki sannan ya bi matakai sannan kuma sai kyautar zato ga Allah amma wanda bai yi aiki ba bai bi matakai ba to wannan yana yaudaran kansa ne shine yace Allah madaukakin sarki yace innal ladina amanu wal ladina hajaru wajahadu fi sabilillahi ula'ika أولئك يرجون wannan su ne masu kyautata zato ga Allah masu tsammanin rahamar Allah alladina amanu sun ba da gaskiya wa hajaru suka yi hijira wa jahadu suka yi jihadi fi da Allah ya ce ulaika yarjuna rahmatan bi ma'ana alladhi lam yu'min wanda bai ba da gaskiya ba wa lam yuhajir bai yi hijira ba wa lam yujahid bai yi jihadi ba yace to wannan kaga la rahmatan rahmatallah bai tsammanin rahamar Allah ba zai zo haka kawai ya ce shi yana tsammanin rahamar Allah wallahu ghafurur rahim qala faja'ala haula'i ahlur raja'i lal babqalina wal fasiqina dan haka Allah ya sa waɗannan sune ma'abota tsammanin rahamarsa ba waɗancan waɗanda suke fasikai ba masu laifi ba sannan sai Allah madaukakin zarki ya sake cewa wata ayar thumma inna rabbaka kuma ka sani sannan cewa shi Allah ka lallai kuwa lillazina hajaru ga waɗanda suka yi hijira min ba'di ma futinu bayan an jarabe su akan imanin su sun majahadu sannan suka yi jihadi wa sabaru suka yi haƙuri inna rabbaka min ba'di hada ghafurur rahim Allah mai gafarta musu ne bayan wannan abubuwa da haka kaga an ambaci wasu abubuwa da suke gadar da mene da samun rahaman Allah kuma a abubuwan ba a ambaci kawai mutum ya sakankance ba ya yi lax ce kawai shi ke nan shi ya yi rahamar Allah na da faɗi ta haka yi ta aikata laifi ce ya Allah mai yafe ma kowa da kowa ne ya ce fa akbara subhanahu sai Allah ya bada labari annahu ba'da hadhihi al-ashya bayan waɗannan abubuwan da aka ambata shine imani da hijira da haƙuri da jihadi ko to sai Allah ya ambace su sai ya ce to ghafurur rahimun liman fa'alaha mai gafara ne mai jin kai ga wanda ya aikata waɗannan abubuwan kenan wanda bai aikata su ba in yana tsammanin wannan rahamar to wannan gurur ne yana yaudaran kanshi ne ya ba Uraja a mawabi abu. ta haka malami masani ta haka kai da kake sauraron wannan kai ɗan uwa ka san abin sai ka ajiye kyautata zato da Allah inda ya dace wal jahilul muktar shi ko wanda yake jahili ne rudadde ne sai ya sa shi shi ma inda yake gani haka ya kasa mutane guda biyu Tayan yana ta aiki tukuru yana cewa shi fa yana ganin wannan ayyuka da yake yana neman kusanci ga Allah kuma yana neman rahamar Allah yana neman ludufi da sauki na Allah ɗayan kuma ya zauna yana kawai ya sake ƙafafuwansa ya miƙe ƙafa ke kai kai kawai halarta ko ban yi aiki ba zan kai inda ka kai wannan huwa jahi wa zaka huwa alim wancan ne masani wanda ya san Allah ya san cewa sai an bi matakai sai an bi matakai a kai ga wannan mutum ba zai zo haka kawai ya zo ya ce yana neman ruwa a rijiya ba tare da ya haƙa rijiya ko zai samu bayan da zai samu ko kuma mutum ya zo da ma'ana bai zo da kwale-kwale ba ya ce zai tsallake ruwa bayan da zai tsallake ruwan bayan da zai ketare in ba ya zo da abin da zai ketare da shi ba ko ko kuma mutum bai je da iri ba ya ce ya zo girbi a gonarsa wanda bai yi shuka ba mai zai girba babu saboda haka dole sai mutum ya bi waɗannan abubuwa da mutum ba zai yi. Eh, Allah mai rahama ne rahama shi tana da fadi amma gawa ga waɗanda suka tsaya suka bi hanyoyin samun rahama wanda bai bi hanyar samun rahamar ba kuma wannan ba shi ba wannan rahama akwai abin da Allah yake yi ga bayinsa gaba daya ne abin da ya shafi ni'ima ni'ima wannan Allah yana gangame mumini da kafin da ita wani lokacin ma wani kafirin sai fi ka samun wata ni'ima yanzu sai ka zauna kila da kyar ake samun abin da za a ci yau gobe ma sai an sake fita a nema wani kafin yana nan ya shekara goma ba zai nema ba kuma zai ci ko wannan wani abu ne na ni'ima amma fa aka je maganar imani da kyakkyawan sakamako to wannan ba a bayarwa sai ga wanda yake mumini mai imani shi kadai Allah zai ba wani to mala yace fasl alladina atamadu ala afwillahi fadayyu amrahu wa nahyahu zamu tashi akan wannan babin cewa akwai waɗanda suke dogaro akan rahamar Allah ko yafiyarsa ko saukinsa sai su ce to shikenan tunda Allah mai yafiya ne to ai ba sai sun tashi sun bi umarnin Allah tunda Allah mai yafiya ne in ya so zai yafe musu haka ba sai sun yi wani laifi wata abin da Allah ya so zai musu haka ba sai sai sun yi wani aiki ba to shin wannan zancen nasu gaskiya ne kuma haka ne ma'anarsa ko ba haka bane ma'ana mutum zai iya zaunawa ya sake ya sake kawai ya ce shi tunda rahamar Allah tana da yalwa dan haka ko bai yi aiki ba wannan rahama za ta shafe shi to shin wanda ya faɗi wannan abin gaskiya ne ko ba gaskiya ba ne to da zai faɗi maganganu na magabata akan wannan matsala sannan kuma zai kawo dalilai daga sunna ta manzo sallallahu alaihi wa ma'ana da suke kore wannan abu ko suke tabbatar da matsaya mafi inganci akan wannan domin kamar ga misali a karatun baya wani yana ne zai ce ma ai ko baka yi sallah ba ko baka yi aiki ba in Allah ya rubuta zaka shiga aljanna sai ka shiga ko akwai masu faɗa wannan magana kuma har yanzu sun gina a kai da haka dan ka zo kana sallah zai ce ku rabu da waɗannan duk wani mai dungura goshi wannan ta lokaci yake suna faɗan wannan ko ba sa faɗa suna faɗa cewa rungura goshinka wannan ba zai ba zai sa karga ni shiga aljanna ba wa Allah mun ce mishi ne ba zai yi sallah ba ko amma dai ya manta da cewa Allah madaukakin sarki lokacin da yan wuta suka shiga wuta ko za a zo ana tambayar su cewa ya aka yi muka ganku a wannan wajen ko suka ce qalu lam nakum minal musallin ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين wannan shi abin da ya kai zuta ma yi sannu ba sa sannu ba sa ciyarwa ko sannan kuma suna kutsawa su faɗa abin da ake faɗa tare da masu faɗa ɗin alhalin ba su sani ba sannan kuma suna ƙaryata tsayuwa a gaban Allah ta ce hatta a tani ko tambayar da ake musu kenan ma salaka kun fi sadar menene abin da ya kutsa ku cikin wuta ta sadar me ya amsa su qalu lam ku minal musallin ba ma sanna wa ku nakum mun miski wa kunna naqudu ma'al kha'irin wa kunna nukadibu bi yawmid din ha haka nan Allah ya ce alladina la yutuna zakata hum bil akhirati hum kafirun ko wanda ba sa bai da zakka kuma ranar tashi alkiyama suna karya ta amma mu'mini na kwarai masu samun rahamar Allah da aljanna sai Allah ya ce a kansu alladina hum ala salatihim da'imun ko walladina fi amwalihim haqqun ma'lum lis wal mahrum walladina yusaddiquna bi yawmin kaga kishe wadancan kenan da haka duk wanda ya kama wannan bayanin ga Qur'ani ya riga Ƙur'ani Qur'ani shine abin da yake kurewa kakat ba wani maganar ka tsaya jayayya da shi da wata hujja ka ce buɗo min ba sai an je can cikin Qur'ani ne sa ce buɗo suratul ma'arij ya shi buɗo suratul al-muddathir ya daya sura ne da kowace take kusa da daya kan ba shi ce malamin karanta ba wani maganar a'a wane ne malamin ka ya gaya ma wannan wani shehi ne ga gaya ma a gatan Allah shi ne mai babbacewa tsakanin ƙarya da kuma abin da yake daidai haka muna roƙon Allah madaukakin sarki ya sanya mana imanin Allah ya tabbatar da daga mu akan imani inda yake daidai ne amma ya mu akai wanda yake kuskure ne kuma muna roƙon Allah madaukakin sarki ya nisantar da mu gare shi سبحانك اللهم وبحمدك lamun ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك صلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك Ya وعلى اله وصحبه اجمعين wani zai aikata wani irin kuriya sai ya tuba kuma sai ba shi karfi irin sai ba ka irin haka zai fi sun ya aikata ne fi yin wani sai su me irin in um, inganci irin zamanin abin da za ka aikata hmm. kuri da gangan kuma kusurwa domin ya sanya aikata to irin wannan ma'ana laifi musamman shi ake kira al-isra in ya kai ga gaba har ya zama israr mana ya san laifi ne kuma yake aikatawa sannan ya tuba to zai zama bai yi tuba ingantacciya ba domin tuba ingantacciya shine mutum ya yi nadamun abin da ya aikata sannan kuma ya bar aikata shi din sannan kuma ya yi alkawarin ba zai kara kuma gare shi ba wannan ita ce taubatan nasu da Allah ya ce ayyuhal ladina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuhan kuma sakamakon ta shine asaran ku kuma an yukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilukum jannatin tajri min tahtiha al-anhar ga wanda yayi taubatan nasuha da haka wannan baya cikin halin mu'mine na kwarai mu'mine na kwarai ba sa haka Allah ya ce eh, وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين الذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ولم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يسروا الله يقول ولم يسروا lam شنو al-israr shine أنا ya أنا laifi yana kuma wannan ne islam to ne bayan Allah na kwari ba sa Allah ya ce walam yusirru ba sa islam alama ma fa'alu wa hum ya'lamuna alhalin sun sani sai Allah ya ce sakamakon shi ne jannatin tajri min tahtiha al-anhar zuwa ƙarshe haka wannan israr kuma idan mutum ya yawaita israr ko da a ci laifin karami ne yana iya zama babba in gane ko shine idan yana ganin karamin laifi ne yau ya yi gobe ya sake yi bai ya sake yi har zai zai ɗauke shi ba komai ba ko shine wani daga cikin magabata yake wato yake cewa na sabi watan inan jiba da al-hasa to kada ka karantar da tsakuwa ka dinga ganin ba komai ba ce, ai duwatsu daga tsakuwa ne in suka karu sai su yi kagan kana tara tsakuwa kana tara tsakuwa da a ce yanzu ka ce misali ka ɗauki shekara ɗaya kullum za ka ɗauko tsakuwa ɗaya ka aji kenan a shekara za ka ajiye tsakuwa kamar guda 365 tsakuwa 365 ai tana da yawa za ta taruwa ko ba za ta taru ba a ce kai ne ka buɗe banki kake ajiye kullum naira goma a wata nawa za ka samu hmm? dari uku a wani watan ba dari uku a shekara nawa za ka samu ko za ta tsaya naira goma ne ta kadai don haka in kana laifi karami ne zai dinga nin koWani? in kana yin shi karami za ka dinga kara shi ne ka dinga kara shi wani zai zama ba sai zama ba haka wannan ne israr wannan kuskure in gane ko amma bai hana mutum ya yi laifi kuma ya nemi gafara Allah ya nemi gafara Allah ya sake aikata wani laifi yana iya neman gafara Allah Allah ziyafi masu masa gane ko Allah ta'ala a'lam Allah ne mafi sani